Allah ya baka nasara a dogon gwani fa bai san inda dangin marigayi nan suke ba dan ba shige naci bane irin naka nace a bani dukiyan nan a bani nan a na eh in nemi dangin mamacin nan in danka musu a basu amma ka tubure ka ce a'a shi ne mai gari ka danka masa dukiyar nan alabashi shi sai itara mutanen sai i musu bayani Ina zan zauna ina bata kaina lokaci ina kwalliya wa'annan shashashin ƙauyen wanda bakin talauci ya ishe su. Ke wannan annobar ni tana cikin gidana. Wace ce annoba? Kaga malam fita daga gidan nan kafin mai gidana ya dawo rasa ya ɓaci. Mai gidan baya nan da ya fita? Eh na fita amma ga nan na dawo. lafiya in cire ko? Mm, na'am. ce lafiya? Kai ba cin abincin kake ba kawai ka sa hannu kai shi. Kake abinci ina abinci zai ci. Ina abinci zai ci cikin tashin hankali. Ko me yake damun ka? Shi ashe wai ki duba duk zaman nan da muke yi da liman da alaran ma ashe mutanen nan makiyana ne ba sani ba. Liman? Kwarai da gaske. kiri-kiri kiri-kiri ina ji ina gani arziki ya tunkaro ni amma mutanen nan sun sa katangar karfe sun garkame ni tsakanin da ita to yanzu ina mafita dogon gwani shine kadai ya san amsoshin tambayoyin nan da aka yi gaba ɗaya su to a yanzu haka dogon gwani kisan halin da ke ciki yana can yana kwance rai ga hannun Allah sai dai a kwantar sai dai a tayar su kuma waɗannan mm, mm, mm, shi liman da alaramma sun kama tambayoyin da amsoshin sun kanainaye sun kisa baiwa kowa ikon Allah to ni ga wata shawara me zai hana duk wanda ya zo amsa tambayoyin ya ajiye wa'ansu kuɗaɗe kafin ya amsa tambayoyi in ya amsa tambayoyi in ya ji da sharaɗin kuma akwai kasan ku la ba kawai la ilaha illa alquran shi yasa da ke sani ya gare ki kamar ta dan wanki kaki ba za ka gane ba ni da idan ta wajen kuɗi ne eh, eh. wallahi sai dai inda basira na wallahi da yadda ai na saka alƙur'an na saka miki la ilaha illallah kai jama'a saboda haka da yanzu komai A dole, dole ya shiga yanzu. lafiya? Lafiya almajiri ne. Wa ya kira ka? bara na shigo in amma bara ce sai ka shigo min gida kai tsaye ba ko sallama ai to kin gane ne wai dan tuwo nake nema ne ko da gayan tuwo ko ka min shi balantana ma na san ba za a dan rasa abin daɗi ba tunda na san gidan amarya ne Ka ga malam kai ba almajiri bane barawo ne kai yaya da girman ka godo godo zaka afko min gida ko sallama babu ka ce wai kai ka zo bara to wallahi ka fita ko umma ka ihun barawo amarya ai ba za ta kai mu ga hakan ba mai gidan ya nan mai gidan barawo bara barawo barawo ni na kasa ganewa tun da na zo kofa gidanku yau fuskar ki amartake ko irin yar fara'an nan da kika saba mana ma yau baki mana ita ba ni gaskiya na gaji da irin wannan zancen kullum kullum kullum ƙawaye na sai gori suke min kaki turowa a biya kuɗin aure in don wannan ne ki kwantar da hankalinki kin ga zuwan nan da ne kofar gidanku yau dama na zo ne na faɗa miki cewa zan aiko da kuɗi neman aure na gidanku <laughs> Allah da gaske eh da gaske da Allah yaushe <laughs> a satin nan mana saboda na samo hanyar da zan samo wa kudan kuɗaɗe na shirya zan je na amsa tambayoyi goma sha biyar na amsa dukiyar da alhaji sahabi ya bari a baro danginsa. Ha, da ba kai ma dangin shi ne? Ha, ah, to ke mine ne naki a ciki? Ke dai ba burin kina aure kike na kai ki birni ba? <laughs> Kinga, eh. idan na samo dukiyar nan eh. ba ma a ƙauyen nan za a bikin mu ba. A birni za mu tafi mu sha shagalin biki. Idan an gama bikin ma a birni za mu zauna. kinga mu da ƙauyen nan sai dai mu zo ziyara fi sha mu fice. <laughs> ai a birni <laughs> albishirin ki goro yanzu abin nake so da ke shine eh. shi kake gaya ma umma cewa zan aiko cikin satin nan a gama komai kuma abin da nake so shine na ɗauki ne komai ba na son ku kashe naira ku hatta kayan ɗakin yi zama ku komai abin bai zai ma yawa ba ba haba nana ta in dai akan ki ne ai zan iya yin abin da ya fi haka ma <laughs> kara yanzu zai shiga gida da ba albishir ba na Shirin ki to goro nana umma kasim ne zai turo a biya kuɗin aure kasim din eh uba. zai aiko kuɗi ya ce shi zai ɗauki nauyin komai da komai na bikin ɗin kuma birni za mu tare inda sahari ya zauna Uba <laughs> zai ji a mishi tambayoyi za a bashi mako ɗan kuɗi mu kuma birni da zama Nana, kin ga muna gani yaran nan kamar yaudarar ki yake ba auren ki zai ba, ashe abun arziki yake bin mu da shi ka yau sai na ranga da guda kuma <laughs> oh, irin wannan guda kamar yau za a kai ni birni. Kwatar da hankalinki nana, ai radda za a kai ki birni. Eh. Kin ga tun daga wannan ƙauyen? Eh. Idan na ranga da guda, har eh. ni sai an ji ni. <laughs> Kin san me za a yi? Ko kuma a koma baya kaina. Yanzu zama ma bai kama ni ba, Aminiya ta ya kamata in je in gaya wannan abun arziki. Kin ga ya <laughs> Bakar mu abin farin ciki ya same mu. Binni na a ƙauyen nan a ce kin tafi binni? Ai ni shi kenan. Babu wani wanda zai kawo min reni kuma. Ƴata na binni. Eh umma. Ana na na saboda ka kula da kayan ka ya baka sa wani ya ba. farin ciki farin ciki ya na kana ta hamdala hamdala kana ta hamdala duk da dai ana son kowane dan musulmi ya zama ne mai ma ubangiji godiya sai Allah da kara masa ka ji labarin haihuwa kenan wani haihuwa ai ganin ka yafi ganin sarki dole nake hamdala ai Allah kaga sai da na kara da garin nan kakkab neman ka bangan ka ba na ce bara na zagayo nan wurin na tabbata nan nan zan ci ma ina nan ina ciki ina tattara kara saboda ka san aka ci amfanin kuma gona shi ma karan muna sayar ba masu gasa guda ta. wannan haka zo da ka wannan yake wannan wallahi tallahi um wata hmm. alfarma na zo nema wajen ka to Allah ya sa zan iya in Allah ya yarda zaka iya kuma karfi na ba in Allah ya yarda to um rancen kuɗi na zo ka bani ina so zan je in kai ma mai gari cin hanci domin na samu lashe wannan tambayoyin da za a yi guda goma sha biyar na dukiyar da ta Sahabi ya bari amma fa a nan gizo take haka saboda ka san an yi min haihuwa kuma jibi ne suna dan ko rago ba riga na siya ba yanzu haka ma ina ta ina ciki ina tunanin ina aikin tattara karen nan amma ina tunanin ya za in samu cikon <laughs> naira dubu hudu da dari biyar saboda rago nake so in samu in sai in siya na dubu bakwai kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ba dai rago kake magana ba rago ne ka ranta man abin da ke hannunka na je na kai cin hanci ni na yi maka alkawari idan na karɓo kuɗin nan zan ɗauki ɗawaine sunan ga baki ɗaya ba dai rago kake magana ba to ni ba wai zantan ɗauka an baka ɗin ba ne saboda ka san yanayin yadda rayuwar nan ta koma akan yanzu ba kai ma ɗanka hakika ba sai ka ji ana ta yi da kai kai ya zo in sakin na hannu kamun na guji ba za kai ba abokina ba za kai ba anya kasim in sha mana allahu ba za kai ba karanta ma kuma abin da in ka ji a zuciyarka da kaɗan to hankalinka ya kwanta abokina ni na faɗa ma cewa zan ɗauki ɗawainiyar sunan nan to ga dai jaka goma sha biyar baka da matsala linka ma zan ma hadda ɗoriya baka da matsala abokina dan Allah dai kai mun halacci ah, dan Allah dai kai min halacci <laughs> don Allah saboda na riga na yi kokarin in gaya za a yi a bikin sunan nan lami lafiya in nuna bajinta na daidai za ka nuna bajinta to shi ke za a yi sunan da ba a taba yi ba a kai Allah Allah ka sani da Allah tabbatar wala Allah tabbatar da Allah a nuna da tako kana ji na kalli kunni ka ganhi kana saurare na kuma kana ji na to ba wani ne ya gina ni ba halittar Allah ce kuma don mai ganin wani a banza shine banza kar ka ga mutum ka rinka la'antarsa kana tsine mar ba wanda ya san gobe sai Allah kuma ba wanda ya san daidai sai Allah ni na kafa kaina wannan abin da dama zaina ba wani ne ya kafa mun ba kar a rika tunanin a'a ko tallafi ne ko agaji ne a ni ba na ɗanɗana noman makwaradiyar kowa sai dai gumi na iya aiki kana ji na ka je gurin isufu ka je gurin magaji bakin kasuwa ka ce musu lokaci yayi da za a ban kuɗi na na daina yadda a ce sai an dauki albashi ka je kai zango abun kana ji na a karɓo mun kuɗi na a karɓar kuɗi na malaka ka je ka ce sule baka kuɗi na Allah sarki zan kaɗa ziya Allah sarki zan kaɗa ziya san kowa kin wanda irasa ina gwanin wani ganawa wannan haka yake an gaishe da ke mari babban kifi kin fi karfin gashi sai suya an gaishe da ke tushe 'yar babban sheka daga kyankyasa sai tashi an gaishe da ke ta salihi kowa ya same ki ya rufe kofa duk wanda ya rasa ki kuma ya an rufe kofa da shi salihi kuma eh salihi dani <laughs> ai sama taiwa yaro nisa sai dai tayar da kai yayi kallo me zan gani kun bata da shi ne na dai rabu da shi saboda me saboda kayan kamfani daban yake da na shago ban gane ba ba zan je inda zan sha wahala ba ko kaga kalar wahala a tattare da ni a'a ban gani ba domin dama tsanki ya nuna inda kika fito babu alamar wani rama a tare da ke kwarai kuwa Allah ina so zan yi tambaya a gare ki zan kada ko a cikin wanda suke son kuɗin marigayi ne wani ya hure miki kunne a ciki kike wannan batu lalibe dai nake cikin duhu saboda an ce rabon kwado baya hawa sama Allah ya taya miki gashashe kike so ko kuma ɗanye Gashashe nake so. A baki banan gutsiran koda? Kuma ba wai kaɗan ba da yawa nake bukata. An gama. <laughs> Ah, ina ganin da za ku ɗan saurara da kuka, sai mu tattauna abin da ya kawo ku. Tuya zami mutuwa ai rigar kowa ce. a da farko muna muku ta'aziyar marigayi wanda kuka ce dan uwanku ne au baka mayar da ɗan uwanmu bane kenan to tunda ba a tabbatar ba ai dole in ce da kuka ce to amma haka kawai saboda tsabar rashin imani sai a yi wa mamaci ƙarya yana cikin kabarinsa a kwance duk wannan ba wani abu ne na tashin hankali ba ko na jin abu akwai tambayoyi da aka tanaje su su za a yi muku amsa su daga kai hashi ku amsa su su za su tabbatar da cewa ku yan uwansa ne a bayan allah ku fara da gabatar mana da kanku hmm. ni da sunana kasum wannan kuma sunansa bala to kasum bala ko to ya kuke da mamacin ni uba muka hada shi kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke shi ne ma auta a ɗakin su to me zai hana ba za ka kyale shi rika faɗa da bakinsa ba yau na ji ikon Allah wai mu da duke dan uwanmu amma an tsaya ana yi mana gadara to kurma ne wajen Allah za ku yi masa tambayar nan ne ko kuwa kai ni ba na fara kosa da wannan walwala ta ku ba wai ranka dai me abu wani walawala a cikin wannan lamarin wai to wai gabatar mana da wannan a matsayin kurma ba wanda ya sani kawai mun ga mutum ya zo kasim na'am yaya sunan mahaifin mamacin ban gane yaya sunan mahaifin mamacin ba muna nufin wanda ya haife shi ina ma laifin ka ce yaya sunan mahaifinmu amma shi ne sai ka ware shi ka ce yaya sunan mahaifinsa wata kan shi kaɗai kenan mahaifin ya haifa to a har yanzu mu ba mu tabbatar ba kako don haka ba daidai ba ne mu danganta ku da shi ah? yau na ji ikon Allah dan an ba ku dukiya kawai ku raba a tsakaninmu shi kenan sai ku raba tsakaninmu da mamacin yau ina ma a ce sahabi yana duniya da kun ji kunya amsa dai wannan tambayar da aka yi maka to sunansa abdullahi mutum bawan allah bai haƙuri da san dangi ga zumunci a mamacin ma komai da komai mahaifinsa ya gado to ai mun ji wannan ya sunan mahaifiyarsa kuma babar wannan kenan mahaifiyar mamacin muke nufi kai yaro eh. sunanta saude ko ba haka ba ne ya kuka shiru ku yi magana mana a gari magana ta gaskiya ta amsoshin da waɗannan mutanen suka faɗa ba daidai ba to in ba gaskiya suka faɗa ba kowa ku da su sai ku ce ga sunayen yadda suke su sani su huta kwakwa mu ba za mu yi wannan birin kyaɗuwar ba idan muka ba su ansa daidai kenan kaga idan wani ya zo nan gaba zai iya faɗar amsar da muka faɗa ta daidai kaga sai ya a alakarsa da mamacin bayan ba su da wata alaka tsakaninsu wanda dai ga su sun zo mutumin da bai san sunan mahaifinsa ba ba su san sunan mahaifinsa ba ko mahaifinsa. to da wani dalilin za mu yi wata tambaya ai babu wata amsa da za ta zo yanzu me kuke so a me kuke nufi abin da muke nufi wa'annan dai kan ba su da wata alaka kwata-kwata da mamacin ko kaɗan yaya na faɗa za ku ce ba haka ba ne kawai dai kuna so ku cinye mana dukiya ne kai ka ce uba ɗaya kuka hada da mamacin nan ko to kuma gashi kun hada uba amma baka san sunan mahaifinsa ba saurara ka ji ina gaya ma da manyan baki baro-baro kai ba dan uwan mamacin ba ka da alaka da shi ta gabas ko ta yamma ba ta dauka kuma ka gane duk amsoshin da ka bayar ko shi ya bayar ko ka ce ko aka ce ya bayar duk ba haka ne karya ne to wayan ina ma ya bakin da zai bada ansa kai ku tashi ku fita mu nemo su su shigo ciki maza maza ku tashi ku bar nan gurin kada mutanen nan su dawo su gan mu tare da kozi da bakin mu ɗaya. a'a to yalla bai yan kudaden mu kuma da muka bayar ba ai mutum ba a ban gane ba mu gane ba ai dama ita ita kamar ta ne wannan ko ka ci ko a ci ka wannan sa eh, eh kai da ce aka ce za a taimaka mana yawa kaga sai a taimaka mana kaga ba dan komai ba ko ka musulun da nake yi ba ko musulun da wannan ke yi ba ga yadda muke masa barazana muke hana su su haye ƙogun ba muke danne su duk ba kudin na kuma kenan akwai a kudin ku ne yayi wallahi ranka da iya kudin mu kenan iya su kenan muka dauka muka wala ko kudin mota ba mu da shi motar koma ba wallahi ranka da kai ku tashi ku bar gurin nan in ba haka ba billahi illazi zan sanar cewa dama kai ba kurma bane dan damfara ne da sa ta duka ka ga ba ta tashi ka fita kuma ku ce kun gode ku ce kun gode dan uba ku ce godiya muke godiya muke dan dan taimaka godiya muke ai shi ne ah zato ba na so nema in makara wallahi barin makara ah, akwai magana ne wai kai dan Allah me yasa kowa na zo ya ciyo kuɗin nan amma kai ban da kai cewa aka yi sai yan uwansa danginsa na kusa da shi ni da ban da alaka da shi mai haɗan da dukiyarsa to wai kai duk wanda suke zuwa yan uwansa ne ai ba yan uwansa bane kai ma ka je ka ka je ko za ka ciyo wannan abin eh, dukiyar ko ba ka son zama mata to ai ba ba nan ban magana tukun na koma tarabin nan maganar nan ce aka sai ka zo ka amsa tambayoyi guda ɗaya har guda goma sha biyar ni kuma ko kwaya ɗaya a ciki ban sani ba ya zan je in ci kuɗin nan hmm? haba dan Allah wallahi duk ɗan dabaru ne ba ake ba wani abu ne ba Allah eh? kamar ya nan. to ma tsaya ma wai wani ma ruwa ba tana dan maka eh kawai ka fa zauna a birni kai yawon duniya kuma kana da ɗan canjin ka a hannu kawai zuwa za ka yi ka nemo su wayanda suka san amsoshin sai ka ba su kuɗi sai su ɗan baka amsoshin ga shi kenan to amma su kansu idan da sun sani ina zai su faɗa a ba su kuɗi ko to ai su ma ɗin ba wai duka suka sani ba kaga idan ka je ka ba su kuɗi suka baka iya wanda suka sani sai ka je wani wajen sai ka nema ai haka ake yi ina kenan ina zan samu a ina kenan to wai ga malamai masu buga ƙasa ga bokaye kawai shigan duniya da a nemo amsoshin a basu mu karɓa abin da za mu karɓa kawai shi ke amma fa ban taɓa tunanin haka ba kin zo da dabara fa wallahi kin zo to amma kuma idan ana haka kuma yan uwansa suka zo fa ai idan kai zafin nama shikenan fa ka amso wannan dukiyanka zo sai mu tattara kayan mu koma binne da zama ba shikenan ba Allah. Ina za a gan mu? Allah yi miki albarka. Amin. A shaka kike? Ni ina ganin ki shubu shubu sumi sumi ashe ma ce ke makwashin cuta. Ai na dauka sai masu tsayi ne suke da tunani. Allahu akbar. Allah na gode maka. Wannan kyautar ki ba kyautar banza ba. Ina zuwa. Tsara lafiya. Haba. wani tsaya kana wani ni dai fata na hmm. da ni da yaron nan mu ci gasan nan kuma muna da bukatar kuɗin saboda kaga yana so ya yi aure to amma ya zan yi aure ba na da jali gasan nan kamar kunci ta dan maradi zai je ya dauko an sannan gaba ɗanta menene sunan mahaifin nan ai ni ba na faɗa sunan mahaifina. Dana na fari ma ban faɗi sunan shi ba barantana na mahaifina. Wato, sabo ne. Kai kamata yi ma a janye wata ke an janye miki wannan tambaya tun da kin girma al'ada. Wahidi sadaka iya. Yanzu kai duk gargaɗin da mai gida na muka sai da kada gidan nan? Mu fa muke ba da sirrin da mata take mallake mijin. Ki ga amarya ke yadda ta yi da angonta. kirawo ka ne saboda akwai wani aiki da za ka yi mana. na tore shi kenan zai zo da mujiya kamar ya a matsayin barawo ka kashi ba kwarto ba